sha ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da hudu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 a karo na sha ɗaya. Allah subhanahu ta'ala ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na Juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna dake nan hedukwatar kungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa reshen karamar hukumar Boko a Hausa kwatas cikin garin Boko karamar hukumar Boko a jihar Benue Nigeria domin dora daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata jiya mun kai ƙarshen tafsirin sittin da 68 ko 69 a jerin surorin alkur'ani daga sama ta da tara a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul haka yau insha Allah za mu shiga tafsirin ainihin suratul ma'ari da fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu dace na'am Allah yake bismillahir rahmanir rahim na'am fa'ala sa'ilun bi'adabin wati' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعم بارك الله فيك yanwa masu albarka wannan sura ana ta suratul ma'arij suratul ma'arij yar maka ce asalin saukar alkur'ani ita ce sura ta 79 da ta sauka amma yanzu a jerin surorin alkur'ani daga sama a rubuce ita ce sura ta 70 daidai suratul ma'arij tana da ayoyi 44 kuma babban abin da take karantarwa kamar yadda babanmu malaminmu jagoranmu a shekha abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya faɗa a littafin tafsirinsa na raddul azhan ya ce wa maudu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa bayanu subutu uqiyya al'azabi 'ala al kufari la mahala bayanin cewa ba makawa Allah sai wa kafirai azaba wada'un nafsi wa dawa'uha ko wada'in nafsi wa dawa'iha har ila yau surar tana bayanin cuta ta zuciya da kuma maganinta cuta a tarar dan adam iri biyu ce akwai al'amuradul badaniya akwai al'amuradul kalbiya wato rashin lafiya ta gangar jiki da kuma rashin lafiya ta ainihin cikin zukata wadda ta shafi zuciya ko rashin lafiyar da ya shafi zuciya wannan rashin lafiya guda biyu ko waɗannan nau'uka na rashin lafiya guda biyu kowanne da maganinsa maganin al'amradul badaniya magungunan ko cututtukan da suka shafi jiki yawanci suna cikin zuma suna cikin habbatu sauda suna cikin waɗansu ganyayyaki da kuma abincin da ɗan adam yake ci cututtuka da suke cikin zuciya su kuma magungunansu suna cikin alkur'ani ne da ingantacciyar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ita wannan surar za ta yi bayani akan magungunan wasu daga cikin rashin lafiya da jinyoyi da suka shafi zuciya ina fatan mun gane Allah ya taimake mai ya sa mu dace bismillahir da sunan Allah mai rahma mai jin kai ta'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya ma'ana wani ne ya da'awa in nemi bi azabin waƙa cewa azaba ta faɗo musu in har manzo Allah gaskiya ne suka ce to sun kaidata shi azabar ta zo an gane ku sai Allah ce lil kafirina laysa lahu dafi' wannan azabar mai sauka ce mai afkuwa ce akan kafirai kuma laysa lahu dafi' azabar ba wanda yi sai tun kuɗe tan ta zo in ta riga ta zo to magana ta rigaya ta ƙare wannan Allah subhanahu wata'ala ina mana hikaya ne na faɗar arna cikin alkurani da Allah ihe to suka ce wa ƙalun lahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim idan gaskiya ne wannan abin gaskiya ne daga wurinka qur'ani in gaskiya ne wannan shari'ar in gaskiya ce wannan addinin in gaskiya ne shi muhammadu in gaskiya ne daga wajenka ne kai ka aiko shi to suka ce sun isi imani azabar ta sauka suka ce fa'amtsir alaina hijaratan minas sama ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a waiti na bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi amma dai suka ce ba za su imani ba da suka ga cewa azabar ba ta sauka ba sai suka ɗauka cewa ai manzan Allah ƙarya ne addinin musulunci ƙarya ne suka ɗauka shari'ar ƙarya ce suka ɗauka ƙur'anin ƙarya ne ba Allah ne aiko su ba to shine anan sai Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi azaba din za ta zo kuma in ta zo ba wanda ya sai tunkuɗe ta gaburan an gane min zil ma'arij azabar za ta zo daga wajen Allah ma'abocin ainihin matattakalu wanda mala'iku kan tattaka zuwa sama wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin kai rahoton ayyukan bayi da suka aikata a nan duniya a kowace rana duk ɗan adam yana da mala'iku guda biyu da suke sakowa saboda su aiki da shi da safe ko su kuma guda biyu da za su sako saboda su aiki da shi da yamma zo su karɓi waɗanda suka yi ni suna aiki da waɗannan mala'ikun da kan hau da sauka suna da matattakala da suke hawa kuma su hau su sauko to shine Allah ya ce minallahi zil ma'arij ta'aruju malaikatu ruhu ilayhi mala'iku suna takawa zuwa gare shi a wata qira'a ya malaikatu an gane ko da mala'ika Jibril bayan sun sauko suna kuma takawa su koma zuwa gare shi fi min kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin wani ne kwatankwacin yinin a wajen arna ya kai tsawon kimanin shekara dubu hamsin an gane ku amma mumini mumini wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ga wannan ranar kamar bai fi wata sallar farilla da yi ba kamar sallar asuba a ta muka yanzu ko ko ɗazu to mumini za a yi hisabi a gama zai ga kamar an yi ta ne tsakanin a da kabara harama sallar asuba a ce assalamu alaikum an yi an gama amma a wajen arna su kuma suna ganin an shekarar dubu hamsin ana tsaye Allah ka tsare mu wannan akwai na abu da ake ta shi allafu yaushe wannan azabar za ta zo shin za ta zo ne a nan duniya ko ku a Allah ya jinkirta ta sai ranar lahira za su gani tare da akwai nau'ukan azaba da Allah ya zartar da su tun a nan duniya sai da suka kare kuransu to haka Allah sai ya hada wannan ta duniya da ta same su sai zamanto kamar ma wani abu bai same su ba tukuna wato bala'in da za su haɗu da shi can gaba a ranar lahira ya ninninka wanda suka haɗu da shi a nan duniya ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin da haka Allah subhanahu wata'ala sai musu tsawa a cikin uslubi na hikima cewa ku lura da wannan azabar da ta same ku ta duniya ko ta samu waɗanda suka gabace ku a nan duniya don ku ji tsoron kada mafi mafi mafi muninta ta same ku a ranar tashin alkiyama da haka sai kawo wannan rana ta kiyama yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana kwanaki da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa mutane kwanaki da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa mutane guda uku ne akwai waɗannan kwanakin namu na duniya da muka san su a sura ta talatin da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin wani yini guda ɗaya ko yini guda ɗaya a wurin Allah ya kai kimanin shekara dubu a lissafinmu ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'udun ko mimma ya'udun yini ɗaya a wurin ubangijinka yana daidai da yin shekara dubu daga lissafin mananan duniya in aka ce yini awa goma sha biyu kenan ku daga hudowar rana ketowar alfijir zuwa faduwar alfijir rana to sai kuma dare shi kuma daga wannan lokacin zuwa ketowar alfijir awa sha biyu biyu kenan to yini ɗaya faɗa ita yana daidai da shekara dubu to yanzu kina so ki gane yini a wurin Allah sai ba zuwa a shekarar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna shekara 1447 har yanzu an wuce yini ɗaya, amma ba kai kwana ɗaya ba bai kai daga jiya da rana ta faɗi talata zuwa yau ta sake faduwa ba laraba amma dai gari ya waye an darfafi kamar mu yanzu an je a zahar yanzu ya rage daga nan a ƙarasa zuwa faduwar rana ai ba makai a zahar ba tun da shekara 447 an gane ku to kun ga ashe akwai abin nan to da haka jama'a kwaiwa kansa fada kada mutum ya ringa ganin an daɗe an daɗe an daɗe har yanzu a wannan yinin guda ɗaya na Allah a cikinsa ne wannan yinin guda ɗaya na Allah a cikinsa ne ɗan shekara dubu da ɗari hudu ya mutu an fahimta a cikinsa ne wanda ya shekara dubu biyu kamar mun ɗauki kalandar bature an yi kwana ɗaya kenan a wurin Allah awa ashirin da hudu an fahimta to sai kuma wannan da Allah ya faɗa fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana azabar za ta zo musu a cikin wani yini wanda tsayinsa ina daidai da shekara dubu hamsin a lissafinmu na duniya wannan yana wannan mana illar kafirci illar fajirci illar fasikanci illar saban Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne, saboda wanda duk ya je kiyama idan bai shiga cikin mutanen da za a yi musu rahama tashin fari ba to ya shiga watan wata lagigi ya shiga samu kansa a ganin zai an daɗe ana tsaye a wajen tashin alkiyama Allah ka tsare mu to dai Allah subhanahu wataala yace fasbir sabran jamila yanzu Allah yana yana rarrashin manzon Allah ne subhanahu wataala to ayi hakuri ko da suna karyata ka to yi hakuri hakurin mai kyau ka yi hakurin da babu raki babu gajiyawa babu kosawa a cikinsa daure cutarwar da suke yi maka Allah subhanahu wata'ala zai ainihin kawo maka nasara zai kawo maka mafita daga abin da suke yi maka an gane innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin tashin alkiyamar ina nesa ne wani rahu ƙariba mu kuma muna ganin sa kusa an gane saboda me kullu at ma huwa atin at wa kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo to zai zo yana kusa da zuwa da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bu'istu ana ka kahatayn an turo mu ne da kiyama kamar waɗannan yan yatsun annabi sai nuna dan yatsun sa manuni da dan dogon na tsakiya me yake nufi ma'ana suna kusa tazarar ya kaɗan tsakanin zuwa manzo Allah da tashin alkiyama misali in kika kalli dan yatsunki guda biyu da na tsakiyar da manuni wanda ake tahiya karatun tahiya da shi wanne ne yafi tsayi na tsakiyar ko to wanne kuma tazara ta su wata mai tsayi ce mai nisa tazara ta yar ne yar kada to da aka kiyama ta kusa da Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ce wa narahu qariba يوم تكون السماء ك... آه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه نعم وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها مضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى نعم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم الله يتي sama'u تكون السماء rana وترانا تي za ta zo? wadda su suna ganinta nesa mu ko muna ganinta kusa yau mata kunu sama'u kalmuhul za ta zo yinin da ainihin sama za ta kasance kamar zaiba kamar irin in an samu azurfa an sa a wuta ana narkata ba saman ta wata kumfa tana tasowa ba to wannan ranar haka sama za ta kasance kamar kumfar kan azurfa wasu malamai sun ce ainihin almuhul darban wannan eh, abin nan da na ita azurfa din magana mafi inganci shine wannan zai ba din wannan abin nan da yake saman ainihin kan abin da dan azurfa wannan da shine ake shafa bayan tukunya karfe da ake yi ko to haka sama za ta kasance wa takunu aljibalu kal'ihin sama za ta kasance kamar ainihin gashin dabbobi saboda rashin nauyi haka za a ringa ganin duwatsu suna yawo kamar auduga haka za a ringa ganin su wala yas'alu hamimun hamima kuma wani mai so masoyi baya tambayar wani wanda yake so wato ranar kiyama kowa ta gabansa yake yi ba wanda yake tunanin kowa a ran kiyama mutum ɗaya shi shine yake yin ta waɗansu shi ba ta kansa yake yi ba amma bayan shi kowa ta kansa yake yi annabawa ta kansu suke yi manzanni ta kansu suke yi waliyan gaske ba na gangan ba ta kansu suke yi shahidai ta kansu suke yi salihan bayi ta kansu suke yi maza ta kansu suke yi mata ta kansu suke yi kowa ta kansu suke yi ba wanda yake ta wani mutum ɗaya shine yake ta waɗansu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin ceto ranar tashin alkiyama kowa zai tashi yana nafsi nafsi ta kaina ta kaina ta bahaushe ta kai farautar kwana yanzu ba wanda yake ta wani manzo Allah ne kawai yake cewa ummati ummati ya ubangiji al'ummata ya ubangiji al'ummata Allah subhanahu Ta'ala zai tashi kiyama a ranar da ya fushin da babu yadda a bayansa sai kuma kowa ya mutu an tashi to sannan zai zo isa ke yadda in ya yi wannan fushin aka busa ƙaho kowa sai ya faɗi ya mutu bayan nan za a sake wata busa a cikin kaho sun manufi hafihi ohra ta izahun kiyamu yanguru aka yi busa ta biyu kowa zai tashi da an ta kowa ya tashi ya fita daga cikin kabarinsa sai ruga da gudu zuwa filin da za a yi tashin alkiyama already kasar da za a yi an shimfiɗa ta bayan an taru a nan wannan kasar da aka rarci a nan na ta Shi kenan, sai ubangiji ya rike ta isa ta dan yatsan sa kwaya daya wannan saman inan na ɗaya sai sa ta dan yatsa kwaya daya subhanahu ta'ala ranar isa da mulki zai nuna bayan duk an taru a wannan lokacin ne kowa ina nafsi nafsi nafsi nafsi kuma ubangiji an tara mutane ya yi banza da mutane ya ƙi kula kowa an kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakaninsu da ita bai fi mil ɗaya ba kwanya ƙwaƙwalwar mutane tana ta farfasa. kowa gumi ya kama shi gwargwadon zunubinsa wani gumin gashi nan ya take shi a ƙarƙashin ƙafarsa wani ya kama shi zuwa wuyan sahu wani ya zo ƙaure wani ya zo gwiwa wani ya zo ƙugu wani ya zo ƙirji wani ma ya yi masa linzami kuma don wanda ike guminsa ya kai masa linzami yana kusa da wanda shi ya take guminsa a ƙasa kamar alarama insha Allah nasa ba zai gangaro ya same shi ba a'a kowa wannan ranar ranar nuna isa ce ubangiji zai nuna isa Allah ya sa muna cin waɗanda za mu take gumin makar ai ba don kowa ma sai ya taka ba da sai mu ci. Allah ya sa ma ba za mu taka ba amma kowa sai ya taka don kwaye wa Allah laifi ta wannan lokacin ne ubangiji ya yi banza da mutane hankali zai tashi za a samu damuwa sai mutane su yi shawara ya kamata a je a nemi ceto ya kamata a je a nemi ceto to za a tafi neman ceto sai a ce to wajen wa za a sai a ce a je wajen adam abul bashar shine uban mutane da haka za a je a samu annabi adam alaihi salam sai adam ka ga halin da muke ciki ba ba ka neman mana ceto a wurin ubangiji ba tun da kai ne ubanmu kai ne ya halitta da hannunsa kai ne ya sa mala'iku suka yi maka sujada ta nabi adam ce kai yau ni ma ta kai na nake yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba amma ku je wajen annabi nuhu Shi ne farkon manzanni a ban ƙasa la'ala shi ya iya sai jama'a su bar annabi adam sai su tafi wajen annabi nuhu alaihi salam in suka ce za su ce ya nuhu kai ne farkon manzanni a ban ƙasa kai allah ya fara aikowa kuma ya halakar da duniya ya tserar da kai da waɗanda suka yi imani da kai ba ka ga halin da muke ciki ba ka je wajen ubangiji ka neman mana ceto sai annabi nuhu alayhi salam ce kai ba zan iya ba yau ni ma ta kaina ne dan yau ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin irin irinsa ba baya da haka ku tafi wajen annabi ibrahim shine allah da kansa ya kira shi ba daɗinsa. ku je ku nemi a wajensa ko bai iya jama'a za su bar annabi nuhu sai a tafi wajen annabi ibrahim alaihi salam ta ya ibrahim baka ga halin da muke ciki ba ana cikin wahala ana cikin damuwa baka je wajen ubangiji a matsayinka na khalilun rahman ba daɗin ubangiji ba a matsayinka na wanda tun da Allah ya aiko ka matsayin annabi bai aiko wani annabi ba ba a cikin zuriyarka ba ka je ka neman mana fito a wajensa ba ta annabi ruwan ya ce kai yau ubangiji na ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba zan iya ba amma ku je wajen annabi musa shi allah ya yi magana da shi baki da baki wa kallama Allah musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa baki da baki ya ji zancen Allah ku je ko zai iya mutane za su je wajen annabi Musa alaihi salam za su gaya masa ya Musa ka ga halin da mutane suke ciki ba ka nemo mana ceto wajen Ubangiji ba a matsayin ka na wanda tun a duniya kun saba magana da Allah sai ce kai ba zan iya ba yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sake yin wani fushi kamar sa a bayansa ba ni ma ta kaina nake amma ku je wajen isa shi Allah ya halitta daga ruhinsa mutane za su bar annabi Musa a tafi wajen annabi Isa za a je a nemi ceto a wajensa shi ma zai ce ba zai iya ba Dan ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sake yin irinsa ba a bayan wannan amma ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nemi ceto za a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gaya masa ya rasulallah kaga halin da ake ciki ba ka neman mana ceto ba a wurin Allah subhanahu wata'ala sai ce ana laha ana laha ana laha sai dama wannan ranar ta wuce shetan ni nake da shi dama ta ce a yau da aka annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar mutane sai je wani fili da ubangiji iware zai yi tafiya a wurin sai in ya je filin sai ya faɗi sai ya sujada in ya sujada ina ajiye goshinsa a ƙasa Allah zai kinsa masa wasu kalmomi na yabo da kambamawa da zai masa da ya faɗa sai ubangiji ya ce ya muhammad irfa ra'asak wa qul wasfa su tushaffa sai muhammadu daga kanka faɗi ana sauraron ka ceto kake nema nemi jitan a baka in ya tashi sai ce ya ubangiji ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata ubangiji subhanahu wata'ala sai izo li faslil qada dan ayi hukunci a tsakanin mutane to wannan ranar ita ce Allah subhanahu wata'ala yace yubassarunahum ko ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا yasalu hamimun hamima wani masoyi baya tambayar wani masoya wannan ranar duk inda kuke da wani a wannan rana ba za ka neme shi ba me ya faru shin ba sa ganin juna ne abdullahi dan abu Allah yake yubassarunahum suna kallon juna da ina kallon ubansa uba yana kallon dan ina kallon uwarsa ita ma tana kallon shi wa ina kallon kani kani ina kallon wa mata na kallon miji miji na kallon mata jika na kallon kaka kaka na kallon jika aboki na kallon abokin aboki kallonsa amma ba wanda zai nemi kowa kowa ma kokari yake ya ɓoye kada wancan din ya shi idan ya ga ya to wurinsa sai ranta a nakare sai gudu shine Allah subhanahu wata'ala yace yubassarunahum yawaddu al-mujrimu wanda yake mujirmi mai laifi mai sabo a wannan yinin zai yi burin lau yabtadi min azabi yawmi idin bi banihi ina ma ya dauki yayansa gaba ɗaya da ya haifa ibayar a ce shi daga wuta shi kana saka sha wuta ya ga wuta zai shiga yau ba mahala ba makawa wuta zai shiga sai iburin ina ma ibayar da 'ya'yansa gaba ɗaya saka wuta shi kaɗai shiga aljanna ba su kadai ba wa sahibatihi wa akhihi zai iya daukar matarsa wadda in suna tare na jin duk duniya ba kuwa sai su zai bayar da ita a saka ta a wuta tare da 'ya'yan da ta haifa don shi kadai ya tsira kai in zai kara ma wa akhihi da dan uwansa da suka fito ciki daya uwa dai uba daya wannan shakikin da yake ji a nan duniya a kansa zai yi komai amma yau zai iya ɗaukansa bayar a matsayin a fanshe shi shi waɗancan su shiga wuta shi kaɗai ya fita daga wuta ba wai shiga aljanna ba ina jin zai iya kai ba tsaya nan ba wa fasilatihi ta tuwihi da ma danginsa wanda suke zuwa su tattaru a tare da shi su tsaya idan wani abu ya same shi sai sun ga sun kwato masa haƙƙi ko sai sun taimake shi ah sai kenan da yake ku mata ne kun saba zancen biki ko biki eh biki dai biki dai biki dai biki dai yanzu idan za a yi biki a dinga cewa wanda ki kawo gudunmawa wanda ka ba haka ake yi ba kowa imamai a ce i kawo gwagwarin abin da zai yi to waɗannan da suka maki gudunmawa a nan kika aurar da ya ran kiyama kina jin kya iya tattara ki bayar a saka su a wuta ke ki fita ba wai su kadai ba wa man fil ardi jami'an da ma duk waɗanda suke ban ƙasa mutum zai iya jin zai iya ɗaukar su ya bayar sun jihi sannan wannan abin da ya bayar ɗin ya tserar da shi gabaran azaba jama'a ƙiyama ba ƙaramin labari ba ne ƙiyama ba ƙaramin abu ba ne ƙiyama ba ƙaramin tashin hankali ne a cikinta ba da haka kowa ya shirya mata za mu zo Allah ya ba mu aran rayuwa Allah subhanahu wata'ala zai gaya mana yau mai firro mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi saboda ne li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni a wannan yinin ba da ba rana ce ya firro mar'u min akhihi mutum yana guje wa dan uwansa wa ummihi wa abihi ina gujewa ubansa ina gujewa uwarsa wa sahibatihi wa banihi ina gujewa matarsa ina gujewa yayansa saboda ne li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowanne ɗaya daga cikin su a wannan yinin yana da abin da ya sa a gaba ya ishe shi abu ta gabansa ma ta ishe shi ba magana yake nemo wani ba Abdullahi dan Abbas yace ba wai ba sa ganin su bane suna ganin juna sashen su ma ina gane sashe amma da ya ga uba ya ga ɗaya wajensa sai ya kulale haka sai ruga da gudu ya shiga cikin jama'a idan ɗan ne ga ubansa ya yau inda yake sai istilale ya ɗan shiga cikin jama'a sai ruga da gudu ba za ka gane wannan ko ki gane wannan ba sai kin taɓa ganin wanda ake nema a cikin kasuwa ya san waɗanda suke neman sa ya hango su to zai ɗan yi ƙoƙari ya shiga me cikin wata ɗan yama haka sai ruga da gudu to haka za zai ringa faruwa tsakanin iyaye da 'ya'ya da ba su bi Allah ba a nan duniya ranar tashin alkiyama za su ringa gudewa junansu dan ba kowa ne zai gude bar uban shi ba ba kowa ne zai gude bar matar shi ba ba kowa ne zai gude bar ɗan shi ba ba kowa ne zai gude bar ɗan uwansa ba ba kowa ne zai gudu ya bar abokinsa ba waɗanda za su gudu su bar iyayensu da yayansu da abokansu da yan uwansu da matayensu su ne waɗanda ba su tsaya sun bi Allah ba a nan duniya da haka ne sura ta 43 suratul zuhru? Allah ta al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin yan gani kashe na a wajen soyayya waɗanda suka so junansu so na akan arabu sai dai a mutu ran kiyama za su zamanto maƙiya juna illal mutaqin sai wanda suka sa takawa a cikin soyayya da suka yi sai waɗanda suka ba Allah da soyayya da suka yi amma waɗanda suka zo suka rayu a nan duniya suka yi soyayya ba ta Allah ba to ranar kiyama za su guje wa junansu kuma za su zamanto maƙiya ga junansu da aka jama'a mu bi Allah mu yi aiki don Allah mai ƙoƙarin yardar da Allah subhanahu ta'ala a wannan 'yan rayuwar da ya ba mu saboda mu fita daga cikin wancan ƙunci da damuwa ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu formulas da za su sa mu samu ceto a ranar tashin alkiyama na daga ciki in an yi kiran sallah mutum ya roƙaro manzan Allah a shafa'a ita in ɗayanku ya ji mai kiran sallah ina kiran sallah to ya faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa kuma ya roƙa min Allah ibani alwasila ya ce wani matsayi ne a ranar tashin alkiyama ba zai kasance ba sai ga wani mutum kwaya ɗaya daga cikin bayan Allah ina fatan in kasance ni ne zan samu wannan matsayi wanda duk ya min wasila ɗin sai na samu ne kuma zan cece shi a ranar tashin alkiyama Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته wanda duk aka yi kiran sallah yake wannan to ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai same shi ranar tashin alkiyama yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a da daranta kan sa mutum isamu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a takwa mutum ya zamanto mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah a umarni da hani mai da'a gare shi zai sa ranar kiyama ya tsira daga wannan yanayi na tashin hankali da mutane za su samu kawunansu a ciki Allah ka amintar da mu tsoron tashin alkiyama Allah muna roƙonka karka sa mu cikin masu nadama a ranar wannan tsayuwa Allah dai ya ce wa man fil ardi jami'an ثم ينجيه كلا آها إنها لظى yadda lamari da sha'anin yake wuta ce da ake cewa da ita laza ya take nazza'atan lishawa tana kuranye fata ne idan aka tafi da mutum za a saka shi a wutar gabanin ya kai zafin tanye da ke shi fatarsa daga fuska daga ka zuwa abin nan yaf za ta zube a ƙasa saboda tsabar bala'i Allah ka raba mu da wuta Allah ka sauke Allah ka ce mu aikin shiga wuta tad'u man adbara wa tawalla ita wutar talaba tana kiran wanda waɗanda suka juya suka juya baya suka kawar da kai an gaya musu gaskiya suka yi kunnen uwar shego ba su ji ba sun ji wa'azi suka toshe kunne an ce da su ga daidai suka ki yin abin da yake daidai an ce ga kuskure suka aikata abin da yake kuskure sun ji wa'azi kamar ba su ji ba ran kiyama za ta ringa cewa ku zo nan lokacin da suke kokarin guje mata za ta ce ina za ku ai ga wurin zaman ku nan tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa waɗanda suka tara abin da abin tarawa a nan duniya suka taskace shi suka ƙi yin abin da Allah yake so a yi da shi la saddaka wala salla bai sadaka ba bai yi salla ba walakin kazzaba wa tawalla ya ƙaryata ya juya baya thumma zahaba ila ahlihi yatamaffa aula laka fa'aula. aula thumma aula laka fa'aula. aula ayahsabu al-insanu an yutraka suda ran nan duniya yayi abin da ya ga dama ya ƙi bin Allah Allah ya bashi matsayi ya shi dukiya ya bashi mulki ya bashi sarauta ya shi shugabanci ya bashi ilimi ya shi fada'aji sai ya ɗauka wannan abin shi ke da hurumi a ciki Allah bai da hurumi a ciki wannan ranar Allah subhanahu ta'ala zai sa laba sai ta kira su kalla innaha laba نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ya tara dukiya ya sa wani abin nan wani makulli wani matsauri ya ɗaure bakin buhun dukiyarsa ya sa kwaɗe kulle taskar dukiyarsa bai yi sallah ba bai yi sadaka ba bai yi zakka ba bai yi kyauta ba bai sada zumunci ba babu abin da yi da dukiya shi kawai ya zama jami'an mani'an ya tara dukiya ta zamanto asara saboda dukiya jama'a in tana je asara ba wai ga mai ita ba har ma ga sauran mutane mutum ya tara dukiya kawai ta jindimi da ita to asara yake yi dukiya mai riba ita ce dukiyar da aka juya ta aka yi aikin Allah aka taimaki bayan Allah aka yi abin da ya kamata a yi da dukiya to ita ce dukiya mai riba ta ce dukiyar da babu asara a cikinta ran kiyama dai wannan labaɗin za ta ringa kiran man adabara wa walla wa jama'a fa'awa Allah sai ibamu labarin halin ɗan adam an gane ku Allah sai ba mu labarin ɗan adam ya yace innal insana holika halu'a shi ɗan adam an halitce shi mai raki ne ina da raki ya rakin sai ke bayyana idza masahu sharru ko eh, halu'a an halicce shi mutum ne wato mai san kai kamar baba ike mun san baba irin abin da ake rini da shi ai dan ana yin wata kumfa to dan adam aka yi idza masahu sharru jazua in sarri sharri isa me shi sai zama to mai raki abin duk da yake yi saboda ya samu kare tattalin arziki abin da Allah ya bar masa na arziki a hannunsa ba zai ba ko kuma a'a yau an je kasuwa ba a samu ba saboda haka kowa a gida sai ya san ba a samu ba zai bar gida da yunwa zai bar gida da kishirwa zai sai a dan a dan yi maleji bayan ina da abin da zai dauko ba wanda ma zai san ya je kasuwar bai samu ba shi ba zai siyar ba sai ya samu ƙari jaza raki kenan ina ga kar ya na ajiye su kare waye tara waɗannan na ajiyan waye ya hana yau to waye zai bayar gobe to dan adam baya kula da irin wannan yanayi idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a in alkhairi ya same shi kuma sai ya zama to mai hanawa ne ya samu alkhairi ba mai bi in ba a samu kasuwa ba kowa sai ya biyo ba a samu kasuwa ba amma ran da aka samu kasuwa kwalam a <laughs> ah, ramma muna tafiya da wani alaramma nawa kullum idan za mu tafi wajen tafsiri sai in ji ana kai masa waya ana kai masa waya ashe wani mutum ne ya saba ba waɗansu alaramomi kuɗi ta hannunsa da azumi to shi ne suke ta tambaya ba a bayar ba ba a bayar ba ran nan in muna tafiya za a yi masa waya in muna dawa ma haka za a yi ta yi ta wata rana sai na ji ba yi masa waya ba ne kuma ban ce da shi komai ba muka je karatun safe muka dawo ba waya muka je na yamma muka dawo ba waya muka je na dare muka dawo ba waya kashe gari mun zo za mu tafi sai ce malam nace na ce mutane ba su da adalci nace ala rama me ya faru ka ga mutanen nan sun kullun yau kwana bakwai kullun sai sun mun waya ba labari ba labari ita to jiya shekaran jiya kenan da daddare ita ya sako mun kudin nan duk na saka musu ita ba wanda ya bi wayace da ni ya ga alaka ita ba wanda ya bugo ita da shi ya gane sai na ce da shi to kai ana rama ka san dama ai ba a ga alat ake faɗa ba amma an ga alat ai shiru ake yi ɗabi'a ce ta ɗan adam ala ramma innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru wa idza masahu alkhairu baya so ma wani ya sani ballanta ya san mishi sai yi shiru haka dan adam ne to ita kuma wannan ɗabi'ar ita ce ake so mutum ya nisance ta a musulunci abin da ake so in alkhairi ya same ka mutane san alkhairi ya same ka amma in sharri ya same ka kai kokari ka danne daga kai sai kai kar ka bari wani ya sani saboda me idan alkhairi ya same ka da mai kaunar ka da mai kinka in ka faɗa ƙarya ne wani a zahiri a gaban ka zai nuna ɓacin ransa akan wannan abin an fahimta kuma in zai magana bai isa maka mummunar addu'a ba ko duk inda yake maka an fahimta yanzu sai dai ransa ya ɓaci a can cikin zuciya shi amma idan sharri isa ne ka gaya mutane to yanzu wanda yake ƙaunar ka kasa masa damuwa ka sa masa bakin ciki wanda kuma yake kinka a zuciyarsa ina ta cewa Allah ya kara kuma yana jin daɗi to da haka in sharri ya same ka yi ƙoƙari ka danne in alkhairi ya same ka ku wa mutane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wal kazimin al ghayza wal afina 'anil nas bakin ciki damuwa danne ta ake yi kun fahimci wannan jama'a to wannan ina daga cikin cuta ƙazanta gwalo rashin lafiya jinya ta zuciya alhala mutum izamanto mai kwaɗayin tsiya kuma mai rowa tsiya mai raki Allah baya son wannan ai malam ya gaya mana surar za ta yi bayanin magungunan cutukan zuciya ko to wannan yana daga cikin cutukan zuciya mutum alheri ya same shi ya danne shani ya same shi ya bayyana ya je kasuwa ya samu ciniki ba mai ji amma in ba aka samu ciniki ba ba samu ciniki ba kowa sai ya ji dan kada wani ya nemi wani abu ma a wajen to wannan kazanta ce da gwalo ne rashin lafiya ne jiya ce a zuciya Allah ka tsare mu an gane ku idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a to suwaye waɗanda ba sa samun kansa irin wannan yanayi kuma suwane ne ko menene maganin irin wannan yanayi shine abin da za mu jin Allah ya kai mu gobe da Allah ya ce illal musallin abin da kuma zan da Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله